shigo alhamdulillah ai umma ai yanayin ne yayi min daɗi ina son damuna gaskiya bacci yi daɗi hakika yanayin yayi daɗi baba ka duba ka gani ai jiya an sha daɗin bacci amma ka san wani abu baba wato babban abin da ya rage wa jin daɗin wannan yanayin naka armashi menene umma ai kamar kullun dai rashin iyali maganan nan an yi ta jiya yau ma gashi za a ƙara yin ta lokaci yamma insha Allah za yi to ni wannan lokaci baba na yaushe zai zo hmm? ai iyali shine cika da kamalar ɗa namiji komai Allah ya hore maka amma rashin iyalin nan ma'ana a ce mutum da matarsa da 'yan yaransa yanzu yadda yanayin nan ya zama haka a cikin ɗaki kafin ka fita za ka fita a cikin nishaɗi a cikin farin ciki saboda yara suna wa mutum kewa. 'yan yaran nan naka wannan yana tsalle wannan yana faɗi tashi nan za su ɗebe makewa. amma duk sanda ne magana sai ka ce wai abba a rage ka da komai ba a gaskiyar magana baba na ka rubuta wannan bangaren yawwa ina ganin biki rage ni da komai ba ba na abu da nake nema ba na samu a ki umma a'a ba komai kake nema kake samu ba kana dai haƙuri yanzu idan da iyalinka wata ran haka kawai zaka tuno kana son wani abu ko ka ka ce kaza nake so yau ayi kaga mu ko ba ka yi mana haka saboda kawaicinka in an ce me kake so a maka ka ce duk abin da aka yayi kuma ni na san a zuciyarka akwai wani lokacin akwai abin da kake so to amma idan matarka ce zaka ce yau kaza nake so ai min ko kuma yau da gobe za ta fahimci me ka fi so ma in dai mai wa da miji hankali ce Allah Allah take taima abin da ta san ra'ayinka ya fudin jaya anan nan ka ba zan gane wannan ba hmm? dan Allah babana ka mai da hankali akan magana auren nan ko ba ka son ga 'yan jikokin nan ne na wajen ɗan matan nan ba rasawa kai ba wannan ta ce ta ji ta gani wannan ta kawo kai wannan ta kawo kai amma da wani abu ya gita haka ce kai ka haƙura to a yi ta haƙuri ya ki ƙarewa? fi sabilillahi gaskiya ba ko insha Allah ci gaba da mun addu'a na san ana Allah zai ka ƙarshen lamarin insha Allah don Allah dai ni dai a samu a kwantar min da hankali ne ma in samu ganin surukan nan ni shine kwanciyar hankali na a bangaren ka to ubangiji Allah ya amince yadda aka dade din nan ba ai ba Allah ya zabo maka tagari wacce za ta ci gaba da kwantar maka da hankali dan alfarma annabi da alkur'ani amanar zo da ka dauka ko ba za ka farta ba

wallahi yaya sai yanzu na ƙara tabbatar da cewa muna cin darajar mahaifi ko da kuma mahaifin bai da komi yanzu da ƙasa ta lallaɓe mishi ido ba gashi sun kore mu ba su rufe ɗakuna saboda ƙasa ya rufe mahaifin mu ido na lillahi wa inna ilaihi raji'un na wa inna ilaihi raji'un kai yanzu ko ina za mu saka kanmu to yanzu ina muka yi ina za mu ina muka yi ita umma kaga ƙauye ta tafi su sun zo sun koro mu daga gidan sun kulle gidansu ba abin da muka ɗauka fa yaya ina da irin abin ni fa kin san mene ban taɓa sanin cewar gidan nan ba nama bane ba sai yanzu da mahaifinmu ya kwanta ya mutu to ni ma ina na sani in ban da mutuwa mai tonon asiri mai ban kaɗa sirrika lallai dai mutuwa mai tonon asiri sai yanzu nike sanin muhimmancin baba Eh. Amma da yana raye ina ta ganin laifukan shi akan ya takura mu. In ana ganin idan mahaifinka ana daga maka kafa ko da kuma mahaifin nan bai da komai. Yanzu ba gashi rashin shi bane yasa suka mana an koro mu daga gidan sun rufe su. Kin ga ni ba mata kayan nan nake ba. Kin ga ke mace ce yanzu. Ba zai yi kwana a waje ba ni gara ni ko saman tebur mai shayi ne zan iya zuwa in kwanta. Yanzu abin da za a yi kawai ni wata mafita guda ɗaya na yi tunani zan je na samu alhaji ali alhaji ali alhaji ali dai mai katifa eh alhaji ali dai wanda kika sani muna da wani alhaji ali ne bayan alhaji ali dai da kika sani saboda shi kadai ne zai iya share mana hawayen shi kadai ne zai iya samu cikin farin ciki da shi mutum ne na mutane ko magana ne in ya musu in ya sa baki mai za su iya bar mu ci gaba da zama Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Allah, in wani laifi muka yi maka kake jarabtar mu ta wannan, Allah ka yafe mana. Astaghfirullah, astaghfirullah ya Allah. In laifi muka kake jarabtar mu ta wannan hanyoyi, ya Allah ka yafe mana. Allah mun tuba. Zan je na same shi kawai. Ki jira na anan. Ki jira na anan yanzu zan je na da. Ki je ko ina tunda kin ga dai ke mace ce. yanzu zan je in dawo Allah ka yafe mana ya Allah ka sassauta mana Allah ka ba mu mafita don soyayyar annabi Muhammad ka jiyo ka kalle ni mana yanzu ka san me ka tashi shirya ka je makaranta ko kuma dan kanta ban da lafiya habbar ramadan ba za ka je makaranta ba baka da lafiya ka san me zan gaya ma mai daɗi babanka ya kira ni a waya ya ce min zai dawo kana ji wannan garin nan baka kallo na ramadana wannan garin da ya je an jima zai dawo kuma idan zai dawo zai so maka mashin mota jirgin sama keke kuma zai kawo maka alawa tuwon madara iloka duk abin da kake so hmm? to ba kai dariya ba <laughs> ramadana na in kana so ka ci wa'annan abubuwan sai ka tashi na kai ka makaranta ka yi karatu kuma ka yi ƙoƙari hmm? zuciya tsoka ce kar ku bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance Ramadan ɗin mama. Ce, so halitta ce, tamkar amana ce. dama wajen mai gida na biyu sai dai kuma gashi bai fito ba duk ka sai mun tashi da yanayin ruwa a garin ya aka yi gaskiya ba lafiya ba wallahi muna da buƙatar taimakon shi muna cikin wani tashin hankali shi yasa to amma ba kana lambar wayar shi ba eh gaskiya ne ina da lambar shi ba sai ka kira shi ba eh amma abin da yasa na fi so a bani in samu wadda take shiga saboda kada na je na kira da wadda nake da shi kuma take shiga abu ne na taimako kuma na san insha Allah in dai har mun kai kukan mu a wajen shi zai share mana hawayen kuma zai taimaka mana to na Allah taimaka bani to yanzu dai lambar ta tashi tana office mu je in yi to sai in baka to shikenan nagode tsira tukwici ne mai roɗe-roɗe mai zane amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka furta ba ya subhanallah to yaushe hakan ya kasance amanar so amanar so to ba damu Ah, ina ga abin da za a yi bari zan zo same ku a ina kuke yanzu haka kai kana ina ki ku bani yan mintuna biyu izinin Allah zan karaso bari zan zo insha Allah bari zan sami ku a nan insha Allah zan sami ku to baba me yake faruwa na ji kana wata waya haka wani abin ne a ba kowa fita zan yi dai kawai a'a baba na fa san ka gashi yanka ya dan canza amma kuma ka ce mun ba komai eh akwai abin da ya faru ne akwai wanda na sani ne to kuma sai dan wani abu ya faru da su to suke ga mun da dan wani eh, abu ya faru na damuwa to shine nake son yanzu kan da je office na dan biya naga ko da irin gudunmawar da zan iya ba su insha Allah wato babana ko da yaushe irin waɗannan ɗabi'u naka su suke hana min sakat a cikin zuciyata da sakan ɗaya alhaji ya kasa fita daga cikin zuciyata dama baya cikin shafin mantuwa duk sanda za kai shi nake kallo Allah ya ji kan alhaji kai kuma Allah ya baka ƙarfin gwiwa da haƙuri da juriya da taimakawa bayan Allah kana ƙoƙari kai ma ubangiji Allah ya baka mai yi maka irin abubuwan da kake yi din nan ka san an ce sawun da na gaba ya ɗaga? shi na baya yake mayarwa to ni wani babban al'amari da ya fi na a cikin wannan al'amari rayuwa ta mu baba shine magana aurenka na ɗauki alkawarin lazumi na yau da gobe da jibi idan muna raye na yi maka tuni akan magana aurenka wani abin da shi nake kwana da shi nake tashi auren nan shi ne zai samar maka da magaji kamar yadda alhaji ya baka komai ɗabi'o'i irin nasa gashi ka maye gurbinsa kai ma kana fatan ka samu wanda zai maye ka a cikin irin waɗannan ɗabi'u naka hmm? baka san iya shekarun da za ka yi a rayuwarka ba ai yana da kyau kai ma a ce ka samu magaji wanda muke fatan ya taso da ɗabi'a kai ma irin taka kamar yadda kai ma ka gaji mahaifinka To ma wai tukuna a cikin 'yan matan nan da suke ta kai komo suke bibiyar ka. Ni babbar kwanciyar hankali na da samun nutsuwa ta shine a cikin waɗannan mata matan kai wacce kaji ta fi kwanta maka a rai wacce kake ganin za ka iya tsayar da ita ta zama a matsayin mata auren da za ka yi rayuwa da ita. Harshe ke Salamu alaikum. gaba na kina yin kuka ba kome abu ne ya faɗa mara a ido kamar yawa wani abu ne ya faɗa miki ido wani abu ne wanda zai faɗa miki ido har sai ki kuka har da shishika ranka ya daɗe kai ne ni kuma ne miki na ba zan iya jure ganin ka a cikin damuwa ba na shigo na yi sallama har sau uku baka ansa ba na ganka a cikin wani yanayi ni kuma to Allah dakata amina wace ciki a rayuwata da har za ki sa wani abin da ya shafe ni gidan da muke ki dinga na na riga da na ɗaukar wa kaina amanar su. Amanar a akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar so. amanar so. Gaskiya umar ba zan boye miki ba. Na fi tunanin Amina tsohuwar sakatariyata. Amina baba? iko sai Allah lillahi wahidul qaharu to amma baba idan ban manta ba kai fa ka taba ce min ko ta yi aure ko ta koma gidan mijinta ko wani abu dai mai kama da haka haka ne amma kuma ni yanzu zuciyata ta ta amince da cewa ta koma gidan mijin saboda labarin daga kafa ɗaya kawai nake samun sa barista hajara ce kawai take gaya min cewa ta koma gidan mijinta amma ban samu labarin daga amina ba ko babban abin da yake damuna shine Amina ce kaɗai wadda muka rabu da ita ba tare da mun yi sallama ba. Har yanzu ina ji a raina kamar akwai wani abu da take bi na bashi. Shi sa ina da kishirwar ta To, idan har ta tabbata ta yi aurenta, kai ma ko ya zama wajibi farilla a gare ka, ka yi haƙuri, ka nemi wacce za ka yi rayuwa da ita a matsayin matar ka Yawwa, a ita amana so guda ɗaya ce kuma ko ka ɗaukar wa kanka, ai sai da abokin yi. ta riga ta tafi sai a haƙura idan kuma Allah ya sa da kake zaton haka ne ba ta tafin ba to duk yadda dai ta kasance mu muna maraba ubangiji Allah ya bamu dacewa Allah ya tabbata mana da alkhairi amin za a fita kenan insha Allah ubangiji Allah ya bada sa'a to amma muna gode akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta. dariya daban haushi ah, amanar so amanar so amanar so amanar so lafiya kalon lai ya yi ka dama wajen mai gida na sai dai kuma gashi bai mutum ba da kika sai mun tashi da yanayin ruwa a garin gaskiya ne ya aka yi gaskiya ba lafiya ba wallahi muna da buƙatar taimakon shi muna cikin wani tashin hankali shi yasa to amma ba kana lambar wayar shi ba eh gaskiya ne ina da lambar shi ba sai ka kira shi ba eh amma abin da yasa na fi so a bani in samu wadda take shiga saboda kada na je na kira da wadda nake da shi kuma take shiga abu ne na taimako kuma na san insha Allah in dai har mun kai kukan mu a wajen shi zai share mana hawayen kuma zai taimaka mana to na Allah taimaka bani to yanzu lambar tashi tana office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 Assalamu alaikum Barka da zuwa. Ina wuni? Lafiya lau. Ina gajiya. Ba gajiya. Same ku lafiya? Ya aiki. Alhamdulillah ya naku al'amura. Alhamdulillah. Masha Allah. Sai dai ban dan fahimci fuskar ba. Adai da al'amari ne na <laughs> masu iyali. Eh wallahi Hajiya haka ne. Sunana Hajiya Samira. Ni business partner din Alhaji Ali ne. Allah sarki. Wallahi yana yawan bani labarin ki ne. In ya zauna sai maganar ki yake ta yi. Yadda yake ta maganar ki shin na ce to ni ma <laughs> bari in yin kawo ziyara ma hajiyan nan. Shin na ce to bari in zo in gaishe ki. Allah sarki na ruwan babana. Ƙwarai ne ce babarsa. gashi kuma Allah ya kawo ki da rabon za mu haɗu mu gaisa haka dama iki to yanzu kuma gashi kin zo shi Alhaji Alin ya fita amma babu damuwa idan kina son ku gaisa ne to kya iya zuwa sai mu shiga daga ciki sai ki zauna sai in kira shi a waya sanar mai da cewa ya yi bakuwa idan ya gama uzurin da yake sai ya zo ku gaisa ba damuwa jiya to ki zo mu shiga daga ciki 那不是用了。 ya sun tashi shi sa zan ba ku sona a ciki don haka ku kira mahaifiyarku ku dawo ku zo ku zama kwana insha Allah ba matsala daga nan har tsawon lokacin da Allah zai warware ba ku da damuwa insha Allah Allah ya kiyaye gaba akwai ɗakuna da yawa a ciki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 ku da ku dama an kasuwar kwarin nan kyauta kaya ba wani abu bace a gurin ku kai wannan kaya haka na san ko kana gani duk da ka ga wani bakon abu dole ka kalle shi Allah Allah ya ƙara sutura Allah ya albarka an gode Allah ya ƙara haɗa kawuna, Allah ya albarka Yaman hajiya ai dama albarkon kuma ke newa <laughs> ta ita kyautatawa wani abu ce kyautata daɗi ne da ita yanzu ga shi kin ga har yanzu bai zo ba muna zaune kuma da ke ba abin da aka kawo miki wurin in je kawo miki abinci a'a hajji ake ba shi a koshe nake to a haka ya za ka yi bako a ce ko ruwa baka ba shi ba hajiya kar ki ji komai in dan ina jin yiwa zan shiga girka da kaina <laughs> masha Allah hakan yayi mu ina jin daɗin haka saboda mu dama gidanmu duk wanda ya shigo to dan gida ne dama ni ba na son bakunci dama kin ga wannan gida gida ne na jama'a yawwa tun zamanin mahaifinsa makara ne shi ɗauduka duk wanda ya zo gidan nan to shi yantattu ne daidai yake da ɗan gidan hakan ya yi allah ya albarka allah ya ƙara sutura to ki ɗan ƙara haƙuri tun da na riga ne masa waya yanzu duk inda yake hankalinsa ya yi gida na gode ajiya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 ko ku ne makotan namu hmm. baiwa Allah <laughs> ya aka yi bayan ka shigo cikin gidan nan nan gidana ne ni matar aure ce yaro na naje na kai makaranta kin ga makulli na ke da wanne kika shigo eh da na shigo kan tabbas na ga wasu dakunan a kulle to ɗakuna na ne to ni kuma mai gidan ne ya kawo ni gidan mai gidan ya kawo ki cikin gidan kuma waye sunan mai gidan sunan shi alhaji alarabiyu alimi katifa alimi katifa mai shiga uku wata masifar ta sake bullowa 要不然。Wai ba za ki tafi bane ko ba sai cijiya kike yi. Ni fara ga wuri. To. Wallahi da na zo gidan nan kaman karanta. Ka ji rigewa. To haka yi? To ai na gane yadda na zo hajiya ta karbe ni hanyu biyu sai na ji ina ma a ci. Mhm. Ai ba ku san wani abu ba. Mhm. A gaskiya ka yi dace mahaifiya. Alhamdulillah. Wannan yana daga cikin sirrin nasara ta rayuwa dacewa da mahaifiya ta gari. Shi sa har kullum ni ma ina shawartar mutane duk wanda zai aure ya samu mata ta gari saboda ita mata ta gari ita ce uwa ta gari a nan gaba insha Allah gaskiya ne Kaduwa bata sani ba amma da nazo ta karbe ni hannu bibbiyu kamar ta taba gani na wallahi na ji daɗi sosai to amma wake me ba ki garfin gwiwa kika nemi kwatancan gidan mu kika zo <laughs> ai ka san Hausawa sun ce yaba kyauta tukici tun lokacin da ka ɗauki kafanka ka zo gidanmu sai na ji duk duniya ba wanda nake so in yi tarayya da shi in ba kai ba to Allah ya zama mana abin da ya alkhairi ka san me ya dace da kai mace kamar ni yana da kyau a ce ka samu bazawara wanda ta san me darajar namiji wanda idan ka aure ta za ta kula da kai kai ka sani idan yau aka ce ka aure bazawara za ka samu kulawa wanda kake so kin ji ki ko da san kai san kai ka ga laifi na kin ga wannan maganganun kamata ya misa mota mu je rage miki hanya saboda ina da aiki da yawa a office da ban yi ba mu je bismillah to shi yake da ni ne na ji daɗi tunda an karbe da ni biyu So halitta ce, tamkar amana ce, wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace. Bizim Assalamu alaikum. Eh ni ce eh. Ɗan sanda kuma. To ni malami ya haɗa ni da ɗan sanda da zaka kira ni kace kai ɗan sanda ne daga ina? ni ba ni da wani kes da dan sanda dan Allah dakata malam ni ba ni kake nema ba eh wrong number ka kira ba ni bace kana kuna nema na kuma akan me dana <gasps> haba mana ranka da dai wannan wata irin musiba ne kuke so ku saka da so kuke mutu ya za ka yi ka ɗauka min da akan me ta ya kake da tabbacin ma zan yi da cewa kai dan sanda ne da za ka je ka ɗauki min ɗan shekara uku a makaranta dan girman Allah ɗana bai san komai ba ɗan shekara uku ne ko da wani abin na yi muku ni ku zo ku kama ni dan Allah bala'yun da ke kaina na da yawa ina a ina ina zan so in same ku ba zan gaya mu kowa ba gani nan zuwa gani nan ya shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Alhaji Ali, in girman manzon Allah. ka da Muhammadu Rasulullahi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah ka taimake ni. Dan Allah ka taimake ni. Ba ni da inda zan je, ba ni da kowa, ba ni da komai wallahi. Ban san daɗin rayuwa ba Alhaji Ali. Tun da nake a rayuwa ta ban san me ake nufi da farin ciki ba. A cikin wahala na taso, a cikinta na girma, a cikinta nake rayuwa. <laughs> mijina da na aure shi ba auren soyayya muka yi ba iyayena ne suka fito min da shi suka tilasta ni sai na aure shi bi umarninsu kuma ya sa ni hakan da daɗi babu da shekaran farko tun da ya bar ni da juna biyu ban sake saka shi a ido na ba ban sake ganin shi ba ko da a hanya ne <laughs> ɗana har na haife shi ya shekara uku wai 'yan sanda sun kama shi alhaji a wannan duniyar mai ɗan shekara uku zai yi wani irin laifi zai aikata gidan da nake ma wai an kore ni an ce in tashi wallahi tallahi inda tashi ban san inda zan je ban san inda zan kwana ba ban san inda zan yi rayuwa ba alhaji ali don matsayin manzon allah <laughs> ka taimake ni bari da tashi tashi tashi don allah tashi tashi tashi ba komai baiwar allah ki haƙuri ɗauka cewa wannan na daga cikin kaddarar da Allah ya zama miki da tare da ki kuma wajibi ne ki haƙura ki bi ta domin yadda da kaddara yana daga cikin imani ina da masaniya dangane da abin da ya shafi mijinki jami'an tsaro sun kira ni sun sanar da ni cewa wannan fama da ake da ta'addanci mijinki yana daga cikin mutanen da suke da alaƙa da harkar ta'addanci a wannan ƙasa. hakan yasa aka bibiyi mutanen da ya ma'amala da su aka gane cewa ya taba kama ya a gidana aka umarce ni da in tashe shi in tashi iyalansa ban san suwaye a ciki ba zuwa wannan lokacin na yi tsammanin babu kowa a cikin gidan shine dalilin da ya sanya ni na ba da gidan ga waɗannan mutanen da kika gani a ciki amma ba ki da laifi a cikin wannan al'amari daga yanayin da kika zo na fahimci haka da haka ki yi haƙuri ki koma gida ki je ki zauna tare da su zan kuma koma gurin jami'an tsaro zan yi wasu bincike da za su bani dama na ci gaba da taimakon ki ta wata sigar nan da ɗan wani lokaci insha Allah. Na gode, na gode. Allah ya biya maka bukatunka. Allah ya taimake ka a rayuwarka. Allah ya shiga cikin lamarinka. Inda ka taimake ni, Allah ya taimake ka. Allah ya hana kowane zuri'ar kashin wahala.